Masu ruwa da tsakin na Majalisar Ɗinkin Duniyar da sun jaddada cewa majalisar na kan aiki da manufar da aka kafa ta a kai na samar da zaman lafiya da ci gaba duk da cewa ya zuwa yanzu ana kan fuskantar yaƙe-yaƙe rikice-rikice a ƙasashe kamar su Ukraine, kudancin jamhuriyar demokradiyyar Congo, Najeriya da sauran wasu wurare kamar yadda Dr. Walter Kazadi Mulumbo da ke zama wakilin hukumar lafiya ta duniya a Najeriya kuma wakilin babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya inda ya kira ga ɗalibai da suka halarci taron da su rika ziyarta. halartar ofishinsu a matsayin waɗanda a nan gaba za su zama shugabanni don haɗa gwiwa da su wajen aiki. The United Nations was created for a purpose to institutional peace, security, solidarity and well-being in the world by ending the atrocity of war. And it's unfortunate that even today we are witnessing area of tension. Mentioned the Ukraine war, the war in Ethiopia, the instability in uh, eastern DRC and uh, the insurgency in Nigeria. So it's an opportunity to all, for all of us to remember remember why we established and uh, to affirm that we are still relevant today more than uh, before. And I also called upon students to get engaged with the United Nations as uh, our future collaborators and leaders. Anasa bayani a lokacin taron na Majalisar Ɗinkin Duniya ɗalibi daga makarantar Firimiya da ke Abuja, Muhammad Nura ya bayyana cewa taron ya ƙara masa sani akan ayyukan Majalisar Ɗinkin Duniya. Na zo koya abubuwa akan FGM, Female Genital Mutilation, ka mata, dan saboda su like protecting kansu daga male people. A yayin taron babbar jami'a a asusun kula da yawan jama'a na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNFPA Dr. Rabia Sagir ta ce. Yau rana ce ta duniya da ake tunatar da mu sanda aka kafa Majalisar Ɗinkin Duniya. Yau shekara saba'in da bakwai kenan da aka kafa wannan Majalisar Ɗinkin Duniya ne an yi ta ne bayan yakin basasa na biyu. Muna tallafa ma al'umma a bangare uku uku dai na farko dai muna ba da shawarwari da tallafa ma tazarar haihuwa na biyu kuma muna tallafa ma mata masu juna biyu wurin tabbatar da cewa sun haihu lafiya lau an samu ɗaya ko ɗa an samu uwa lafiya lau na uku kuma muna tallafa ma abubuwan da za su hana cin zarafin mata watan gender based violence da kuma al'adu da suke kamar cin zarafin mata misali kaciyan 'ya'ya mata kaciyar mata na nufin ɗinke gaban mata ko kuma rage girman shi ko kuma tsuke shi ba tare da dalilin lafiya ba akwai al'adu da dama ko ta ina a Najeriya da wasu suna yin wannan ɗabi'an ne saboda suna ganin kaman sai gyara mace amma alƙalmal ƙididdiga sun nuna cewa wayannan abubuwan suna kawo matsaloli ga mata musamman wurin haihuwa saboda haka abubuwa ne da muke son mu wayar da kan jama'a wurin a daina shi ba shi da wani amfani. Taken zagayowar ranar da aka kafa Majalisar Ɗinkin Duniya na wannan shekara dai shine Majalisar Ɗinkin Duniya da Najeriya haɗin kai don samar da zaman lafiya da ci gaba mai ɗorewa. Alƙalman ƙirdiga dai sun yi nuni da cewa a halin yanzu akwai ƙasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya ɗari da casa'in 193. Lima Abdulrahman Murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Yeah.